to gaskiya maganar dr ahmed da ya yi ni a gare ni ta yi sakamakon yanayin abubuwa da suka faru a baya da kuma abin da muke hange gaba don ba a san abin da gaba za ta yi ba ko ba haka ba gaskiya an tsaya an duba wannan magana da aka tsaya aka tantance an tantance gaskiya zai iya haƙuri ya ƙyale zai iya kuma ya goya ma wanda aka tsaida baya zai iya kuma ya ci firamare election duka gaba ɗaya dai mu duk disam dai kawai haruna ahmad dan maliki ni wannan maganan da dakta ya faɗa gaskiya ba ta yi ba saboda mene dan buhari ya fito a ya nema mulki so uku bai samu ba talaka wannan su suke zaɓe allah yake ba da mulki kuma sun ce su ba su haƙura ba suna son shi ya ci gaba da wannan mulki har yanzu to ai a yanzu haka ma akwai mutanen akwai mutumin da ya taɓa hawa neman mulki so bakwai bai samu ba kuma duk shekara shekaru ɗin idan suka zo sai ya nema bai samu ba ni nan ta doctor anya kuwa babu naɗi a cikin lauje babu anya ko babu lauje cikin naɗi ni wallahi tunani na wakilan wani ne ɗibo su makudan kuɗi ya danka ma aka ce ka faɗi wannan magana mu talaka muna nan a bayan shak buhari eh buhari game da takarar shi yana da kyau a gani na yana da kyau ya takarar nan ba don komai ba saboda idan buhari bai takara ba to babu adawa mai karfi a arewacin najeriya sannan kuma in ka duba yanayin siyasan da ake ciki a yanzu kusan ya bar ma yan gida ɗaya ne tunda da abokan karawan shi ba da atiku da kwankwaso duk tsofaffin pdp ne saboda haka idan ya bar takarar shi damar takarar shi daman nashi ne amma idan ya bari ya bar ma pdp abinta gaba ɗaya kenan wannan shine ra'ayi eh gaskiya wannan magana da malami ya yi bai dace ma a ce irin malamai irin suna furta wannan magana a cikin harkan siyasa ba saboda idan ka ɗebe a apc kabin ka ce janar bahari, ai babu wani wanda ya rage babu wanda zai iya ceto ƙasar nan daga irin bala'in da ta shiga da talauci da rashin tsaro da muke kallo irin kamar janar bahari. a tiku zai iya amma ba kamar janar bahari ba kwan kusa ma ka daina sa shi a wannan sahun saboda al'umma suna gani yana jagorantar wasu mutane ne al'umma miliyan sha biyu najeriya ba mutum miliyan sha biyu ba ne kwankwaso bai kai gogewan ma da zai gogayya da atiku abubakar balle kuma janar buhari kat ne wannan kaga wannan malami ya yi kuskure malamai an san sa a addini ne su rika tsayawa a addini na je yin alola ne sallah ne raka'a biyu sai ne sake yi nazarta ko raka hudu ne ne sallama sai in kai tambaya wurin malami wannan farnin su kenan amma maganin siyasa siyasa wani ma'aikata ce mai zaman kanta wanda idan baka goge ba bai kamata a ce kana furta maganan da baka sani ba a tambaye ka kai wata magana ka ce janar bahar ba zai iya yin zama shugabancin najeriya to duk najeriya wa za ka kawai shugabancin najeriya amma ni na gwada ma wannan maganan gaskiya ne don ni a ra'ayina janar bahari ni ba dan takara na ne, amma idan gaskiya ta zo akan mutum dole ka faɗa najeriya babu mai iya ta in ba janar bahari lalle babban abin da zan faɗi game da bayanin dabta wannan maganan shi tana kan hanya lallai janar buhari ya dace ya haƙura ya yi haƙuri ya bar kwankwaso da atiku su jaraba ya bar yara su jaraba Shi ne mafita kawai lallai babban dalilin tun da shi ya yi ya yi ya yi ko ya ci ba bashi za su yi ba sai dai allah ya isa eh gaskiya abin da zan faɗi akan maganan da dokta faɗa gaskiya ni ma ina magoyin bayan shi saboda a gaskiya abin da ake faɗi in dai siyasa ne mu ba yanzu mu muke gani kullum sai a ce buhari tun muna muna cewa buhari buharin nan har mu kanmu sai dai idan buharin nan bayan an kai ya ce mu kasa mu tsare ma abin sai bayan an je an samu mu zabe ko an ce an yi magudi sai dai mu ji kawai ya fito a rediyo ya ce Allah isa to kuma gaskiya tsakani ga Allah Buhari a tunani na dai ina ganin Buhari ya riga ya kai lokacin da ya bamba yara kawai kamar su irin tikun nan ko su kwankwasan nan su fito su buga mu gani